Lafiya uwar jiki, jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya, musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su da kuma hanyoyin da ya dace a bi domin ɗaukar matakan kariya. Sunana Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan cutar ƙazuwa wacce ake kira da scabies a turance. Ƙazuwa cuta ce da wani ƙwaro ke haddasawa kuma cuta ce da take fesa ƙuraje masu matuƙar ƙaiƙayi a lungu ko saƙo da kuma gaɓoɓin jiki. A wasu lokutan kuma ƙurajen kan fidda ruwa mai yauƙi. Idan cutar ta yi tsanani takan kama jijiyoyin gaɓar da ta mamaye. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. sauraron mu barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar ƙazuwa. To ƙazuwa wata cuta ce da wata ƙwayar halitta da ake kira sarcoptic KB take kawowa. Idan ta samu dama ta hau kan fatar mutum sai ta huda fatar sai ta shiga ƙarƙashin fatan nan. in ta shiga ƙarƙashin fatan nan ta kan yi rami sosai kuma ta zuba ƙwayayenta a wurin sai jiki shi kuma sai ya yaƙe ta ta hanyar garkuwar jiki wanda yake kawo kaikai matsanancin kaikai akan samu waɗanda ba sa samun kaikan saboda wata matsala da ta shafi garkuwar jiki amma mafi yawancin mutane suna samun kaikai mai tsanani menene alamomin cutar scabies ko kuma ƙazuwa a hausance to yawanci abin da alama shine wannan kaikan akwai wanda ba zai ga ko kurji ɗaya ba amma jikin shi zai kaikai musamman da daddare kaikai ne matsanancin kaikai kafin kurajen su fara fitowa to idan suka fara fitowa din kuma kurajen za su iya bayyana kala-kala wani lokacin za a samu wanda suke dan fitar da ruwa mai yauki ko kuma za ka ga busassun kuraje ne ba alamar ruwa a jikinsu kuma sukan so wurare kamar ah, yatsu da kuma tsakanin yatsun da wajen gwiwa da bayan gwiwa hannu da wajen hamata da kuma wajen mara suna da kaikai matukar kaikai To likita kamar mu a ƙasar Hausa yawanci zaka ga ah, wa'anda ba su kwana ko kwanciya a wuri mai tsafta ne suka fi kamuwa da wannan cutar wanda akan danganta ta ma da rashin tsafta. Shin haka ne ko kuma yaya bayanin yake? Idan dai ya kasance akwai wuraren da jama'a suke da dama ko da suna da tsafta idan aka samu mutum ɗaya ya ɗauki wannan cuta tana yaɗuwa sosai tsakanin mutane. ko ta yadda yanayin jikin shi zai taba wani kwayar cutar ta hau ko kuma ta abin rifa ko abin kwanciya kwayar ta ta hau saboda haka shi yasa ake samun ta musamman a inda mutane suke da yawa kamar makarantu gidajen prisoner da sauran inda mutane da suke haduwa sosai ko da ku suna daga tsafta inda aka samu mutum ɗaya da wannan kwayar cuta zai iya shafar sauran amma rashin tsafta ɗin yana iya haifar da abin ya ta'azzara. Bayan shi wannan kwaro da yake kawo cuta ta scabies ko kuma ƙazuwa ya taɓa mutum ko kuma wanda yake dauke da cutar ya taɓa wanda ba shi da cutar takan ɗauki lokaci ne kafin ta bayyana a jikin shi wanda ya kama? To uh, yawanci da ta shiga jikin mutum ta hau kan mutum za ta iya huda fata ta shiga cikin minti talatin da hawa. sannan kuma tana ramin nan tana zuba kwayaye kwayayen nan kuma sukan ɗauki kwana uku zuwa kwana biyar ne kafin su kyankyashe saboda haka tana da saurin bayyana sannan kuma idan ta fito ta hau kan kan kayan mutum za ta iya rayuwa kwana biyu zuwa uku a jikin kayan ko da ba kan mutum ba kenan za a iya samun misali mayafi ko abin rufa ko tawul wanda mai kazuwa ya yi amfani da shi su hau wani yana ɗauka ya sa shi masu shiga fata shi sannan suna shiga dinnan nan suna zuba ƙwayayen nan suna kyankyashewa waɗanda aka kyankyashe din su ma suka fito su hayayyafa su ma su shiga cikin jikin mutum su kyankyashe saboda haka sai ta zagaya yawa cikin jikin mutum ko kuma cikin al'ummar da aka yada ta. Menene illar cutar kazuwa idan har ba a ɗauki matakin da ya dace da gaggawa ba? Saboda huda fatan nan da take yi da kaikai din nan da susa jikin mutum zai yi tabbara tabbara inda aka sosa din ko ya baki wani wurin kuma inda musamman inda take fitar da ruwan nan mai yauki sai ya ba da hanya da wasu kwayoyin cuta musamman nau'in bacteria za su iya shiga Ah, sannan a yara da dama saboda kaikan nan tana hana su bacci har manyan ma sukan iya samun matsalar yin bacci saboda matsalancin kaikai din nan to sai ya zama shi kuma in babu isasshen bacci akwai matsaloli da dama me mataki na farko da ya kamata a yi ma wanda ya kamu da wannan cuta ta kazuwa to akwai magani da ake bayarwa a asibiti matakin farko shine a tabbatar da ciwon kazuwa ne ana tabbatarwa za a bada matakan nan za a kuma bada matakan da mutum ya kamata za a ce musu ga magani ga yadda za su shafa shi sannan duk kayan da ya amfani da shi da na sawa da na kwanciya a wanke su cikin ruwan zafi bayan an wanke su cikin ruwan zafi a shanya su a rana sannan a goge su inda kuma suke da matsala da rana akalla in kayan sun bushe dai a goge su to idan aka yi haka zai zama kenan an ɗauki mataki yadda ba za su ci gaba da yada su cikin al'umma ba kuma ba zai yadu jikin shi mutumin da ya shafa maganin ba akan samu wata matsala yadda bayan mutuwar kwayoyin cutar saboda sun riga sun yi kwayaye a ƙarƙashin fatar ƙaiƙan nan yana iya ci gaba har kusan sati biyu bayan kwayoyin cutar masu mutu saboda suna karkashin fata ne. To likita ka yi magana cewa wanda ya kamu da cutar a garzaya asibiti a tabbatar da cewa cutar kazuwa ne. Shin akwai wata cuta da take kama da kazuwa? Eh ana iya samun wasu cututtuka da dama wanda za su iya kama da kazuwa musamman waɗanda suke da alamun kuraje misali wanda yake da ciwon kurajen chicken pox wato karambau kenan kin ga shi ma kuraje ne wanda suke da tsananin kaikai akwai sauran cututtuka wanda za su iya kama da kazuwa ah, amma likita in ya gani zai bambanta ma ce wannan ba kazuwa ba ce ga abin da kuma ya kamata a yi. To likita akwai wani gwaji na musamman da ake domin a gane ko kuma a tabbatar da cewa wannan cutar kazuwa ce? Eh ana yin gwaji abin da da turanci ake kiran shi skin scraping. Akan ɗauki wani abu ne daga fata ɗin sai a duba a ƙarƙashin gilashin likita wato microscope. A nan za a iya gane cewar wannan ƙwayar cutar scabies ce don tana da alamu tana da kafafu guda takwas da sauransu shi zai ga alamun cewar a eh, wannan kwayar kazuwa ce ko kuma za a iya ganin kwayayenta da sauransu to amma mafi yawancin lokaci ba a fai damuwa da sai ma an yi wannan ba idan likita ya ga mutum zai iya bambanta masa kazuwa da sauran kurajen da ba kazuwa ba ka yi bayanin cewa cutar tana da saurin yaduwa a cikin al'umma ya ya kamata a yi jinyar wanda yake fama da cutar don gudun kar shi mai jinyar ya kamu ya kuma yada ta ga sauran al'umma to idan aka samu mutum ɗaya misali in a gida ne to ya kamata a ɗauki matakai duk wanda yake ma'amala da shi ko ya fara samun matsala ko bai fara samun matsala ba maganar kayan da suke amfani da shi a wanke su da ruwan zafi idan suna kwanciya wuri ɗaya ne a shi ma da buƙatar da ya dan ji alamar kaikai ko kuma kafin ma ya ji alamar kaikai lokacin da shi wannan dan uwan shi ke daukar maganin nan shi ma ya shafa maganin nan ta haka za a iya hana yaduwar ta cikin al'umma na'am to likita yaya yawan waɗanda suke kamuwa da wannan cuta ta scabies ko kazuwa musamman ma a nan Najeriya to gaskiya musamman a kasashen Afirka yamma da Sahara da kuma Najeriya akan samu cutar kazuwa fiye da mutum dubu ɗari a shekara wanda suka kamu da ita saboda aka tana da ɗan dama a cikin al'umma eh, in aka ɗauki mataki kuma insha Allah za a samu saukin ta. A cutar ƙazuwa takan kai ga mutuwa? Gaskiya ba kasafai za ta kai ce kai tsaye ta kai mutuwa ba. sai dai idan ta ba da dama ta yadda fashewar jiki wata kwayar cuta kuma ta shiga wadda wannan kwayar cutar ta yi sanadiyar mutuwa amma ita akan kanta yawanci da yake ba ta shiga jini iyakarta a fata ba ta kai ga mutuwa saboda haka. To likita cutar ƙazuwa takan ɗauki lokaci ne kafin ta warke bayan an fara sha da ko kuma shafa magani? Yawanci magani ne na shafawa kuma idan aka shafa shi kwana ɗaya zuwa biyu wasu sukan yi har kwana uku insha Allah za a samu magani. Ba magani ba warkewar ne matsala ba dama tunanin cewar waɗansu kayan da aka yi amfani da su mutum ya kuma ɗauka kuma ya sa sai ta dawo amma ita akan kanta in aka shafa maganin nan kwana uku matuka. in Allah da ta mutu. Wani shawara ko kuma jan hankali za ka yi wa masu sauraron mu domin ɗaukar matakan kariya? To matakan kariya shine da an gane mutum ɗaya ana zargin yana da wannan kazuwa to sai a duba kamar yadda muka yi bayani yadda za a yi da kayan shi wurin wankewa sannan ya samu magani sannan duk wanda yake jin wala Allah ya ɗauka ya shafa magani maganin nan yawanci masu arha ne kuma amfani da shi yana da saukin gaske wanda bata bayyana a jikin shi ba kuma yana tunanin cewar zai iya kamuwa kwana ɗaya ne watakila da dare ɗaya in ya shafa shi kenan abin da yake bukata saboda haka abu ne da za a yi maganin shi cikin sauki masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka a latinas a nan za dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa makasance lafiya. sai da ce ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa kuji